qawluhu yasta'zib a cikin hadisin da mai ruwa yace yasta'zibu yasta'zibu lana alma matarsa tace yasta'zibu lana alma wato ya tafi neman mana ruwa kenan ai yatlubul ma al'azb ya tafi neman ruwan daɗi wa huwa tayyib shine da daɗin ruwa ba na zartsi ba wal izq bi kasr al zal idan kai wa kasra zalun kuma kai mata wa huwa al-kibasa ake cewa al-kibasa dai a wani larabcin wa gusnu al-ghusnu shine kuma reshi wal mudiya al mudiya kuma bi dhammi al wa kasr dal wa kasriha wato zaka yi akan dal wato wani lokacin kuma kai mata kasra ko kace al mudiya ko kace al midiya hiya sikin ita ce wuka wal idan an ce al halub zatul laban mai nono kenan cikin dabbobi wa su'alu an hadha na'im tambaya da za a yi dangane da wannan ni'ima su'alu ta'abidin ni'am wato tambaya ce take dayar ni'ima da Allah ya yi musu la su'alu tawbihin wa ta'zib ba tambaya ce ta zargi da azabtar da su ba wallahu a'lam wa hadha ansari shi ko wannan mutumin Madina allazi atawhu wanda suka zo gidansa huwa abul haisam ibn tayhan radiyallahu anhu kaza ja'a mubayyanan fi riwayat at-tirmidhi wa ghayrihi sunansa shine Abul Haytham ibn Sayhan kamar yadda ya zo a bayyane a cikin riwaya ta Imam Tirmidhi wato ba wannan riwaya ta shi mai wannan littafin ba ina ga sai mu takaita a nan gurin abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa matsayin sanya dining tebur a gida ga wanda yake da sukuni amma ba da niyyar girman kai ba ya halatta ko bai halatta ba in ba da niyyar girman kai ba ya halatta da niyyar girman kai to shine bai halatta ba mace idan ta yi wa mijinta nau'in kalar abinci daban-daban za ta sami lada? A. Allah ce fa man yamal nasu kala sun khairan yara su man ya'mal misqala shan ran. ko komin gwargwadon alkhairi yake idan mutum yake na lada komin kankantan alkhairi don haka bayan za ta samu lada in har mijin ba mai rainuwa ba ne ba kuma za ta sami kima a wajensu. Zan zanto cewa tana iya yin abinci kala-kala haka wannan ya kan burge da dama daga cikin mazaje musamman mutanen da suke da abokanai ko kuma abokanan hulɗan da ko a aje gidansu a kawo abinci duk magidanci yana sai idan an zo gidansa an ci abinci ko an ɗauko abinci gidansa an kawo ya ga wanda suka ci abincin sun ji daɗi sai ga shi wannan abin alfahari ne a wurinsa idan mace sai wannan kuka ga za ta samu matsayi kenan a wajensa na ce idan mutum ba mai godiyar Allah ne ba mai zauna da akwai namijin da komai ya mace za ta yi masa shi kuma baya da godiyar Allah wannan ko ba daidai ba ne ba ya halatta mutum ya karantawa iyalinsa irin waɗannan hadisan na wannan babin da muke ciki don ƙoƙarin ya ja hankalin su kasa shagaltar da tsunsa abubuwa da ya halatta mana da bai halatta mu kan mu man karanta a nan gudun ai hadisan sun shafi maza da mata ne gaba ɗaya ko mata kan min babu aula ma mutum ya karanta da su irin waɗannan hadisan tunda yawanci sun fi roduwa da al'amuran duniya sama da da namiji za mu je mu ci karo da waɗansu hadisan a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana son abu mai sanyi mai zaki akwai su cikin halayyar annabi irin abin da yake so mai sanyi mai zaki za mu je mu ga wani tela ya gayyaci annabi je gidansa ya ci abinci sai suka tafi da su Anas dan Malik Anas dan Malik ya ce ina kallon annabi sai na ga cikin abincin da yake an yi da kabewa yana yawan bin kabewa yana ci duk inda take sai ya dauka ya ce ni ma tun daga ran nan duk inda na ga kabewa sai na ci kaga akwai waɗannan waɗancan daban waɗannan daban ko ba cin karo suka yi da juna ba wancan hali na kasancewarsa mai karamin karfi ta fuskar kuɗi wannan haka ne shine halin da Allah ya zaba masa amma ai talaka wani lokaci yakan samu wata rana ko a shekara ko a wata wanda zai ji ya samu wata wadatar da shi ma ya ɗana wani abin da masu hali suke ɗanawa shi ma wata rana ya so kaza ya je gida an yi masa farfesu ya sha kunu wannan haka yana faruwa wani lokaci amma wannan kila idan aka kuma sai wani wata ko kuma sai bayan wata biyu to amma dai shi ma dai ya taɓa ci ko shi ma ya je ya haɗo waɗansu kayayyakin salat an je an haɗa masa ko irin furut salat ɗin nan ko juma'a juma'a ko wata wata shi ma dai yana ɗan yi ba kamar na mala'u ba kullum kullum nuna yana ɗan samu da wani lokaci to wannan hadisai da suka nuna ga annabi ya samu kansa cikin wani yanayi na jin daɗi ga kuma wanda suke nuna hali na karamin karfi ta fuskar dukiya ta hanyar haka mutum zai fahimci abin da ya furin jaye din shine gudun duniya din da rashin damuwa da ita da rashin kulawa da abin da ke cikin waɗancan kuma halat ne waɗanda suke najira ababai ne wanda kaɗan suka faru ba wai su ne hali mafi rinjayen faruwa ba a cikin rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan din yana da tasiri wajen mutum ya zanto cewa ya mayar da al'amarinsa ga ubangiji kuma ya rage girman kai kuma ya fuskanci Allah da ibada tunda ita wadata tana da wani abu ko ya mutum ya yi wadata fa ko ya yi wadata sai ya yi ɗan ɗagawa ko ya take wannan dagawa sai dai in bai da wadata kalla innal insana la yatgha ar ra'ahu istaghna haka ka'idar dagawa take sannan koya mutum ya sa kaya na kasaita fa sai ya yi tafiyar kasaita ko ya sani ko bai sani ba abin zai kuɓuce bai lura wani lokaci ibn taymiya yake cewa sanya kaya irin na mutane na sa ka ɗauki ɗabi'a irin ta yace duk wanda ya sa kayan sarakuna to sai ka gana kyamar ya tafi shi kadai so yake ga ko wani daga nan gefen da wani daga nan gefen ko ba haka ba kai ba sarkin bane ba kawai irin kayan kasa sai kaga baka sai da ka tafi kai kadai dan Allah wani zo ka waje kaza ba dan gobe kawai dan zama dan fada fadar ka haka saboda yanayin kayan da kasa da ka ya sai ka tafi kare yace duk wanda ya sa kayan soja sai kaga a cikin sa akwai mun matsayi jiki da wani dan tsalle tsalle ko da bai an kara ba za ka sai yana ganin shi ya sha bamban da sauran mutane haka to haka duk wanda ya sa kayan mata sai ga shi ma ya zama ya haka da sauransu yana tafiya laka kai laka kai ba motsi sosai saboda ya sa kayan mata kuma su yanga suka iya ita suka fi morewa suka fi iyawa to shi ma sai ya zama yana yanga ma'ana dai wannan na da kyau mutum ya lura irin wannan to idan mutum ya sa kaya na tawazu na talaka to sai ya ga akwai tawazu komin kuɗinka in yanayin kayan ka na talakawa ne sai kaga akwai wannan tawazu an ta amma komin rashin kuɗinka komin karancin ka ranar da duk ka samu kaya na mal'o na karshe ka sa to sai ka jefa ka ta daban ba ko ina ne zaka zauna ba ba ko wata mota zaka shiga ba sai ka tsaya bakin titi kana ta jiran motoci kowace kai ba ku da motar amma ko ce ta zo kaga da wadansu masu da tafi ya ba nan za ba a wuce wai wai ba can za ka kuma can za ka fa wai ba can za shi ba saboda yayi me ya sa wadansu ka amma da ya je da yan nashi ya wawa fallasa a guji zai shiga bai ma san zai shiga ba sai bayan ya shiga zai gane ya shiga to yana da kyau dan mai yi la'akari da wannan wannan yake cewa ina bukatar a yi mana nasiha akan ɗalibin da baya son ya je makaranta sai dai ya rika amfani da littafi mai fassara kuma yana matsayin ahalar suna wannan kuskure ne kuma hasara ce mai girma a ce ba za ka je makaranta inda ake karatu ba wai sai dai ka rike littafi mai fassara littafi mai fassara ba zai iya koyar da kai addini ba tsantsa amma idan ka je makaranta ɗimbin alherin da ke cikin gina da yawa musamman irin darussa waɗannan wanda ake yin su a masallaci shi masallaci a karan kansa yana da albarka mutum ya samu kansa a masallaci da wuri ne mai albarka tunda manzo Allah ce ahabbul biqa'i ila Allah masajid cikin dukkan wurare inda Allah ya fi kauna shine masallaci nan masallaci da kake gani wallahi ya fi falon gwamna ya fi fada sarki ya fi dukkan wata fata da dukkan wani attajiri da ka sani a wurin Allah ta'ala to ka je wurin da Allah yake so kansa ai ba karaman falala bace ba to ballantana ka je wurin ana karanta ayoyin Allah ya ce Allah ya ce manzon Allah ya ce kuma idan ka je wajen fa za ka ga wanda kafi za ka ga wanda ya fi ka fi ya fi ka din nan ta kowace ci fi ko ka fi shi ta kowace fuska za ka ga wanda ya fi ka shekaru za ka ga wanda ka fi za ka ga wanda ya fi ka kuɗi za ka ga wanda ka fi za ka ga wanda ya fi ka fahimta za ka ga wanda ka fi haka rayuwa take to wannan sai ya sa mutum ta kuɗuwa da jama'a shi kansa alkhairi ne kana cikin yan uwanka mutum amma alamar mutum kare je makaranta sai dai kawai sai kasar ya ɓoye a ɗaki ya ji to wani alama ce ta girman kai ko sai dai kawai mutum ya ɗauki littafi mai fassara ce shi ba ruwansa da ya je makaranta wato irin wannan suna ganin sun fi ƙarfin su je su zauna kawai wani na faɗa musu wani abu to sai dai su fahimta da kansu to alkhairi da dama mutum ke wa kansa illa wanda bai san abin nan ba to ya ma ya fahimci suna shi yanzu ya ai kuskure ne ma ce shi ahlus sunna ne dai idan ka tambaye shi me sunna wani bayani zai maka akan sunna wanda baya zuwa makaranta a takaice dai hasara ce a cikin rayuwa mutum ya zanto ba ya zanto ba ya zuwa makaranta kuma ka tambayi duk wanda yake zuwa makaranta cikin waɗanda suke masu wadata ko waɗanda suke masu mukami ko waɗanda suke ɗan boko idan sun shiga cikin sahun ƴan uwansu masu irin wannan matsayin sai sun rinka ganin waɗancan ɗin sun yi hasara mu ne Allah maɗaukakin sarki yawa gata da ya turo mu muka zo inda ake karatu dan kasuwa idan ya shiga cikin ƴan uwansa ƴan kasuwa dan boko idan ya shiga cikin ƴan uwansa ƴan boko matuƙar yana zuwa inda ake karatu ɗin nan musamman kuma yana da littafin sa yana bi diddigi bayan an yi karatun da shi wani lokacin ya nemi kasar din dan ya ƙara nunawa wallahi sai kaga da dama wani dan uwa daidai lokacin da muka bude masallacin Usman bin Affan muke zaune da shi a nan to sai aiki yasa aka dauke shi daga nan aka mai da shi wani gari wata rana sai zo same ni yake sai mun godiya ni daga lokacin da yana nan ko gaisa ma ba ma yi sosai sosai ka san wani lokacin kana cikin abu baka gane kimar abu sai ya sai maka yace wallahi bai gane kimar karatun da yake yi a nan gurin ba kullun zai zo a yi karatu da fice sai da aka yi masa transfer ya koma sai inda yake yace masallacin da yake unguwar su na farko dai malamin an dauka babban malami ne ce amma shi idan duk lokacin da malamin zai yi wata magana ko ya fata wata addini sai ya ji kurakurai biyu ko uku sakamakon shi karatu da yake halarta a nan gurin sauraron kasa yace to wata rana dai ne karfin hali bayan an yi masa fatawa ya faɗo wani abu na ce a ah, malam ko kamar na taɓa jin an ce kaza an ce kaza ya kawo hadisai da ya taɓa jin an faɗa an ce annabi yayi kaza lokaci kaza kuma wannan fatawar da ka faɗa din an ce a cikin littafi kaza sai kuma tana da rauni a cikin karatu ko yace wallahi tun daga nan sai kasance malamin tsoron sai kiji da ya gani sai tsoron sai ce karshe dai dinna zuwa masallacin ne tun da ina nan a firgice ki yace ni ko ba wai karatun ne ba kawai halartar karatu ne yace amma lokacin da yake nan bai gane kimar abin da yake ba sai da ya tambaya to haka al'amura suke su da dama da haka hasara ce mutum ya zanto ya baya zuwa inda ake karatu kuma inda Kano ta shafa man da sauran wurare da dama kenan ko ina ka je ka ga zaka ga ahlus suna da waya ga inda ake karatu haka tsaha haka irin Kano malamai da suke Kano ubangiji ta Allah ya ba su kwarin gwiwar nasu su karantar makarantu a masallatai zaka da dama ana karatu suka da zaran ka bar nan ka je wani wuri sai ga in ma dai ana yi dai to bai kai abin ba abin sosai haka da sauran wani na bukatar aiwa yan uwa nasiha kan ɗaliban da suke cewa babu ruwansu da littattafan fitihu kuma ba sa girmama malaman mazhaba wannan kuskure ne kuskure ne kace ba ruwanka da littafin fiqh za ka iya karanta littafin fiqh sai dai kawai abin da ya daidai da Qur'ani da hadisi ka dauka abin da kuma bai gina kan Qur'ani da hadisi ba ka bar shi amma faɗin bakar magana ko rashin ma girma masu wannan ya nuna ma mutum bai san addini ba duk wanda ya san addini ba zai wannan shirman ba haka Allah tsare mu muna buƙatar sanin ingancin littafin ta'alimul muta'allim akwai wadansu fa'idoji a ciki wanda suke da alaka da neman ilimi amma kuma akwai taɓargaza mai yawa da kistoshi marasa kai da kuma hadisai mawdu'ai da haka dai ba na ganin wannan littafin zai taimaka maka akwai littattafai da dama na wanda suke magana akan ladabin neman ilimi waɗansu manya waɗansu ƙanana daga cikin mafiya girma na littattafai akan wannan babin akwai jami'u bayanan ilmi wa fadlihi na ibn abdul bar babba ne shi wannan kwarai da kuma banda shi akwai littafin ibnu jama'a wanda yake magana akan ladabin mai neman ilimi da kuma ladabin shi kan malami din tana ko wani karamin littafi wanda Sheikh Bakar Abu ya yi wani babban malami a Saudiya hilyatu talibul ilmi to inda mutum zai samu wannan ya fi fa'ida sama da ta'limul mutane kuma shi karami ne ta haka to waɗannan dai su ne ina ga takardun da suka fito fili na iya karantawa da gaggawa wannan ya ce menene hukuncin waka a addinin musulunci ina jin na riga na yi wannan maganar a tafsiri ko lokacin da muka yi tafsirin suratul suratul Luqman a darasin farko na tafsirin suratul Luqman idan ka je ka samu wajen masu kasar zaka ji bayani da muka yi da dalilai a cikin addinin musulunci waɗanda suke nuna haramcin waka ayoyin da ake kafa hujja da su da fassarar da sahabbai suka yi musu ko tabi'ai da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da suke nuna haramcin wato waka musamman waka wadda suke haɗa kayan kiɗa waka mai haɗar kayan kiɗa wannan haramun ne abdullahi dan mas'udi yake cewa al-ghina yumbitu nifaq sauraron wake-wake yana tsirar da munafunci a cikin zuciyar bawa da haka da ya kamata mu kaucewa abubuwa waɗanda duk wanda zai bayanin halaccin su to ba da wani dalili a shari'ance sai dai kawai ya faɗi abin da waɗansu sun faɗa a dace kuma an yi musu raddi irin su ibn hazm ko kuma abin da waɗansu yanzu suke faɗa irin su karbawi ko su muhammad al-ghazali da makamantansu na'am wannan su ne takardun da zan iya karantawa hmm? Wai a nan guri? ana faɗakarwa cewa um, idan an tashi sallah yawanci waɗansu sukan tsaya akan kan titi su sallah kuma titi ne da motoci ke wucewa saboda haka da Allah duk lokacin da za ta yadda sallah mutum ya iyakacin kokarin sa ya gaya, an yi sahu da bai hau kan kiki ba sai fa in taron yi yawa da baya da zaya, amma dai idan aka bar matsa wani lokacin za ka ga a wannan filin daga baya akwai waje amma mutum baya sai ya ketara sai ya shimfiɗa darduma akai inda yake kan titi da haka da Allah mutane su lura da wannan to ina ga sai mu takaita haka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك waɗansu suka ce biyun nan ba ƴan madina ba ne ‘yan makar waɗansu malaman suka sake toga sai faɗin Allah ta'ala ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahu zuwa amma dai zance mafi inganci gaba ɗayan suratul tauba madaniyya haka imam al-qurtubi yace ajma al-ulama wa ala zalika gaba ɗaya malaman tafsiri sun yi ijma'i kan cewa suratul tauba tun daga farkon ta har karshen ta madaniyya wa ayatuha mi'atun wa tis'una wa ishruna aya tana kunshe da aya 129 wa lam tuktab fiha al-basmalah ba a rubuta bismillah a farkon ta ba لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك دان النبي بي أمرني أربو بسم الله إن كما يؤخذ من hadisin رواه الحاكم hakim يدزا yadda za a iya ɗaukar hakan a cikin hadisin da Imam al-Hakim ya ruwaito menene sababin rakin rubuta bismillah malamai suka yi zantuka daban-daban waɗansu malaman suka ce domin ita suratu bara'a da suratul anfal kamar sura ɗaya da haka ba a sanya bismillah tsakanin su ba waɗansu malaman suka ce a'a dalilin da yasa ba a sanya bismillah a farkon suratul tauba ba saboda ta zo ne dan yanke alkawali da manzon Allah ya kulla na zaman lafiya tsakaninsa da kafirai ta ce daga nan an datse to al'adar larabawa tun lokacin jahiliya in mutum zai rubuta maka wasiƙa ta zaman lafiya sai fara da bismillah in zai rubuta maka wasiƙa ta tsiya tsiya sai farta ba bismillah to tun da surar ta sauka ne dan ba da shelar cewa a yaƙi kafiran makka a yaƙi mushrikai duk inda suke kamar yadda ayoyin za ta nuna sai ya kasance ba maganar bismillah shine Huzaifa bin al-Yamani yake cewa ai ana ce mata suratul tauba surar azaba ce <laughs> ma'ana ambatan azaba a ciki ya ribanya ambatan tauba a ciki yawa wa summiyat suratul tauba an ambace ta suna da suna suratul tauba listimaliha ala zikri tauba dan saboda ta kunshi ambatan tuba fi kaulihi cikin fadin Allah ta'ala laqad taballahu Allahu 'alan nabi da waɗansu ayoyin ba wannan ba fa in tumtum fa huwa khairul lakum fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din thumma yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw duk wannan na cikin tauba sunayen at-tauba at-tauba ya a cikin surar ولها أسماء كثيرة تنا سورة سنة نجي سيوا وروى البخاري عن البراء أنها آخر سورة نزلت tana da sunan daki masu yawa banda tauba ana kiranta alfadhiha ana kiranta kaza ana kiranta kaza Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Bara ibn Azib yace ita ce karshen surar da ta sauka a Madina wa mawdu'u ar-ra'is babban bigiran da take magana akai ko sabbin da take magana akai faslul alaqati bainal ummati al-muslima wal kuffar rabe alaka tsakanin musulmai da kafirai an riga an raba gari kenan min al da kuma sauran mushrikai wa ahlul kitab da ahlul kitab wal munafiqin da ko munafiqin laqad kana bainal muslimina wal mushrikina uhudun bala yace da can akwai alkawalulluka tsakanin musulmai da kafirai walam yakun al mushrikuna yuhafizuna ala uhudihim illa raisa ma taluhu lahum fursatun yahsabunaha muwatiyatan lil karra amma su kafirai ba sa tsare alkawalin zama lafiya din nan sai gwargwadon yadda za su samu wata dama ta bayyana gare su yahsabunaha muwatiyatan muwatiyatan wanda suke tsammanin wato za ta dace da su lil karrati alal muslimin dan kai hari kan musulmai fa a'lana Allah fi awwal hadhihi surati bara'atahu sai Allah madaukakin sarki ya nuna a farkon wannan sura ya nuna barrantarsa wa rasulihi da barrantar manzansa min uhudihim daga dukkan wani alkawari da aka yi da mushrikai fa kana sai Allah ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim ra'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم واعلموا أنكم غير محجز الله وأن الله مخزي الكافرين التي براءة من الله ورسوله برنتا كمسمى لقى الله مدعوك كنسلكي ورسوله دمان صلى الله عليه وسلم إلى الذين آهدتم من المشركين zuwa ga waɗanda kuka kulla alkawali da su daga cikin mushrikai bara'atun din خبر khabar ne li تقديره هذه براءة bara'a wannan barranta ce ta musamman wannan yanke alaka ce ta musamman daga Allah madaukakin sarki da manzansa sallallahu alaihi wa sallam wadda ake isar da ita zuwa ga waɗanda kuka kulla alkawali na zaman lafiya da su min almusriki na cikin mushrikai ahadan mutlaqan imma wanda kuka yi alkawalin da ba iyakance masa zamanin karewa ba au duna arba'ati ashhurin ko wanda kuka yi alkawalin da adadin kwanakin ba su kai wata hudu ba Au fawqaha ko wanda ya tsara wata hudu wa naqada al-ahda amma kuma ya warware alkawali bima zikira fi qawlihi da abinda aka ambata cikin fadin sa sai Allah ya fasihu fil ardi wato ku yi tafiya cikin kasa ai siru Aminina. ku yi tafiya kuna abuntattu ayyuhal mushrikuna ya ku mushrikai bil ardi cikin kasa arba'ata ashhurin har tsawon watanni awwaluha shawwal malai ce farkon su sune watan shawwal bi dalili ma ati saboda dalilin abin da an batan su zai nan gaba wala amana lakum ba'daha in wannan watanni hudu suka kare wanda za su fara da shawwal bisa ga ra'ayin da malai ya faɗa in wannan watanni suka kare fa to ba ku da wani aminci da mummune za su ba ku bayan shuɗe wasu wa alamu ku sani cewa annakum ghairu mu'jizillah lalle ku ba ku isa ku tsere ma ubangiji ta'ala ba ai fa'iti azabi ba ku isa ku kubucewa azabarsa ba wa anna Allah bukhdul kafirin kuma ku sani lalle Allah madaukakin sarki mai kunyatar da kafirai ne ai mudilluhum fid dunya bil qatl zai kaskantar da su a nan gidan duniya ta hanyar kisa da zai dora mummunai a kansu wal akhirati a lahira kuwa bin nari zai azabce su da azabar wuta an gane ku wannan ita ce kelar da Allah madaukakin sarki ya saukar ga waɗanda suke karanta sira ko tarihi suna sanar da cewa a shekara ta shida bayan hijira Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taho shi da sahabbansa adadin su ya kai mutum dubu ɗaya da ɗari hudu dan zuwa ayi umara yayin da suka zo hudaybiya sai suka yi sansani tsakaninsu da makka milki da kacal sai manzan Allah ya tura jaka da Usman dan Affan cewa a je a ce wa mutanen makka ba ya zo ne dan yaki ba kar su ga ya zo da mutane du suna bin shi a baya su shiga sulken yaki su dauki kan saka ne dan yakar manzan Allah a shi ya zo ne da umara lokacin da Usman dan Affan ya je sai suka ce a a su ba za su taba yadda manzon Allah ya zo wannan shekarar ya yi umara ba dan idan ya zo ya umara a wannan shekarar alkadarin ya karye kenan abin da zai faru sai a gane su ragwaye ne ya ci nasara akan su sai larabawa su samu abin cewa to dan haka sai bu yarda ba a karshe dai aka zo aka yi sulhu tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa daga nan zuwa lokaci na gaba ya zo ya yi hijira kuma a ya zo ya umararsa amma dai ba yanzu ba sannan kuma babu yakar juna tsakanin shi da su aka kimfada dokoki na cewa ba za a yaki juna ba an tsagaita wutar yaki bayan koda an gwabza a filin badar an gwabza a yakin uhudu kuma sun zo sun yi musharaka sun yi tarayya da sauran kafirai a ghazwatul ahzab a shekara ta ko ta biyar duk tarihi ya tabbatar da wannan to a sulhul hudaybiya sai aka kulla yarjejeniya ta tsagaita wutar yaki to wannan yarjejeniya ta tsagaita wutar yaki ita ce Allah ke cewa daga yau ta warware bara'atun minallahi wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikina haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malaman tafsirin suka ce abinda wannan ke nufi a'a lokacin da kafirai suke zaune a cikin garin Makka din nan manzon Allah na son ya zo ya aikin haji tunda an shar'anta aikin haji cikin shekara ta biyu bayan hijira game da da dama daga cikin malamai suka ambata amma ga shekara ta uku ga ta hudu ga ta biyar ga ta shida ga ta bakwai duk manzon Allah bai zo ya aikin haji ba har sai a shekara ta tara sannan ya zo yi to menene dalilin da ya jinkiri lokacin yana so ya zo amma lokacin duk wanda ya zo aikin haji sai ya yi tarayya da kafaran maka sai ya yi gogayya da su kai kana aikin haji naka na musulunci su kuma suna nasu na shirka da bid'a kai kana cewa labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak la sharika lak su kuma suna cewa labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika lak illa sharikun huwa lak tamliku huwa ma malak kaga wato shirka da wannan to sai manzon Allah ke jin nauyin ya ga ya shigo ayari shi yana wannan kafire yana wannan saboda haka baya son ya zo aikin haji sai Allah ya so ya kimfida masa yadda zai zo ya samu daman yin aikin haji sai aka saukar da bara'a lokacin da aka saukar da bara'a din nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura cewa a zo a karantar wa mutanen Makka ita su ji a filin aikin hajjin da shi bai je ba a wannan shekarar an tura Abubakar ya je aikin haji bayan ya tafi a matsayin amirul hajj aka tura Ali bin Abi Talib cewa je ka raka shi ku yi kela ku bi mina ku je Muzdalifa ku je Arfa ku zo garin Makka duk ku yi kela cewa daga wannan shekarar fa babu yanzu tilkin da zai ƙara zuwa ya aiki haji sai dai in ya shiga musulunci ya zo ya na musulunci amma babu yanda za a yi masu tauhidi na yi wuri ɗaya masu shirka na yi an gane ku to wannan shine abin da ya tabbata cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika da Ali bin Abi Talib suka je suka yi shela da Ali wato ina nufin da Ali bin Abi Talib da kuma Usman dan Affan hadisin riwayar turmuzi ne banda shi waɗansu marwaitan hadisi sun ruwaito abin da ke gabana riwayar turmuzi zan karanto mana an karɓo daga abdullahi dan abbas yace ba'a nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ababakar annabi ya tura da abubakar wa amarahu ko wa amarahu an yunadi bi ha'ula'il kalimat idan ya je makka yayi tela da waɗannan kalmomi a ji bayan abubakar ya tafi kan hanya summa atba'ahu aliyan sannan ya tura bayansa da ali bin abi talib fa baina abubakar fi ba'd at-tariq yayin da abubakar ke wani sashi na hanya bai kai ga shiga makka ba idan sami sami'a ruga anaqati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-qaswa sai yaji ƙara yaji kukan taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kira al-qaswa fa kharaja abubakar fazi'a sai abubakar ya fito daga tantin da yake ciki daga bukkar da yake ciki a tsorace kansa bayan ya turo shi to me faru kenan abin da ya razana shi kenan fa idza huwa aliyun sai gashi ali bin abi talib ne akan taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na nuna falalan aliyu din nan take kuma yana nuna falalan abubakar annabi na da rai ya sawa abubakar ya je aikin da shi ne da zai sai kuma ya tura aliyu ya je ya taya da ya tura aliyu ya taya shi kuma sai ya bashi taguwarsa ya hau wannan na nuna falalan kowane ɗaya daga cikin su kenan fa dafa ilaihi kitabu rasulillah da ya zo dan ake ne ba shi zai fara shela ba sai ya mika abubakar wasiƙar da manzon Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam fa dafa ilaihi kitabu rasulillah wa amara aliyan an yunadi bi haula'il kalimat sai shi abubakar ce to tayani me yake da wannan kalma fan talaqa su biyun suka tafi fa hajja suka gabatar da aikin hajji. fa kama aliyu ayyamat tashrik kwanakin nan guda uku da ke biyo bayan sallah ba suna ayyamat tashrik ba ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku sai aliyu ya fara yana kira fanada ya kira da babban murya zimmatullahi wa rasulihi bari'atun min kulli mushrik alkawalin Allah da alkawalin manzon Allah daga yau ya ƙare da kowane mushriki fasihu fil ardi arba'ata ashhurin kuna da dama ko kai ku komo cikin ƙasa inda duk kuke so wata hudu kawai aka ba ku dama wala yahujjanna ba'da al'ami mushrikun daga wannan shekarar kar wani mushriki ya sake zuwa aikin haji wala ya bil baiti uryan kada wanda ya sake zuwa ɗakin Allah ya dawa fi tsirara wala yadkhulul jannata illa mu'min kuma ana ba ku shelar ba wanda zai shiga aljanna sai mummuni wa kana aliyu yunadi aliyu na kira da babban murya da wannan kalmomi fa idza ayya in ya gajiya kama abubakarin fanada biha sai abubakar ya tashi yayi in ya gaji sai ya sa aliyu yayi haka suka yi kwana uku suna wannan shelar yanzu yana jin ba'anar ta fito ku fili ko bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikeen to sai ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin asiyaha dai shine yawon shakatawa yawon bude ido to sai Allah ce fasihu ma'ana ku kai ku komo inda duk ko ga dama fil ardi cikin kasashe cikin garin Makka ko wajen Makka arba'ata ashhurin cikin wata hudu to wannan wata hudun wani wata hudu ne waɗansu malaman suka ce su ne dai wata hudun da suke farawa daga Shawwal su kare da har ka kirga wata uku ga shawwal ga zulqaida ga zulhijja ga almuharram da almuharram ya riga ya kare to annabi zai ci gaba da yakas haka waɗansu malaman suka faɗa amma zancen da ya fi ƙarfi wanda ibn jarir sabari ya karfafa shi tare da sauran malaman tafsiri suka ce wata hudun suna farawa ne daga ranar da aka karanta wasiƙar wanda an karanta wasiƙar ne kuwa ranar goma ga wata ranar sallah ranar hajji ranar layya rannan aka karanta ta ka kirga har wata nawa har wata hudu kenan har ya zuwa goma ga watan rabi'u sani domin ga almuharram ga safar ga rabi'ul awwal ba watanni uku ba tunda nan goma ga wata ne a zulhijja ba kwana ashirin rage ba sai ka karo goma a cikin rabi'u sani ba ya zama ta hudu ba shine fasihu fil ardi arba'ata ashhur wato an ba ku dama in wan notice ake bayarwa kina in wannan wata hudu so kare wa alamu annakum ghairu mu'jizillahi ku sani ba ku yi ku tsire ma ubangiji ba Allah zai umarci mu da su je su yake ku wa anna Allah mukhzil kafirin kuma Allah zai kunyatar da kafirai sai Allah ce wa azan min Allah wa rasulihi ila الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ wa azamin min Allah wannan sanarwa ce ta musamman daga Allah madaukakin sarki wa rasulihi da manzansa sallallahu alaihi wa sallam ilan nasi zuwa ga mutane gaba daya yawmal hajji al-akbari a ranar babban haji wato ita ce ranar sallah kenan bisa ga zance mafi inganci akwai malaman da suke cewa yawmal hajji al-akbari shine ranar arfa tara ga wata amma zance mafi inganci yawmal hajji al-akbari ranan babban sallah kenan don galibin ayyukan aikin haji ana yin su ne a wannan rana a wannan rana ne ake zuwa a jefi jamratul aqaba ita kadai da duwatsu guda bakwai a wannan rana man yahdihillahu fa huwal muhtad wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين فهكا يا assalamu alaikum wa rahmatullah barka mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da biyu ga watan safar watan biyu kenan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na 67 a darasin da ya gabata mun je karshen babi yau za mu tashi farkon babi babu fadlil zu'i wa khushunatil aish wal iktisar ala al qalil min al ma'kul wal mashrub wal malbus وغيرهما من حظوظ النفس وترك الشهوات babu fadlil ju' babin da yake magana dangane da fallar yunwa wal khushuna wa khushunatil aish da kaushin rayuwa wal iktisari alal qalil da haƙura a bisa ga ɗan kaɗan min al ma'kul na abinci wal mashrub da abin sha wal malbus da abin sitirtawa a jika wa gairihi ma da wannansu min huzuzin naf cikin bukatun rai wa tarki shahawat da kuma barin kayan sha'awa wato abinda wannan babu zai karantar zai kunshi ayoyi da hadisai da suke nuna falalar yunwa wato idan mutum ya samu kansa a cikin karamin karfi ta yadda wata rana ya koshi wata rana bai koshi ba to me ya falalar irin wannan rayuwar ta yadda wata rana ka kwana da yunwa ko wata rana ka yi da yunwa ko wata rana ka ci abinci biyu a madadin uku ko ka ci abinci daya a madadin uku menene falalar da ke tattara a cikin wannan idan har Allah ya ajiye ka ne a wannan matsayin kana da imani ina fata kun fahimta ba yunwa zan zawo zawowa kaina ba ina da abinci a gidana in kici kana da abinci ka kici ba wannan ake nufi ba haka Allah ya jarrabe ka kana da karamin karfi amma karamin karfin nan talaucin nan bai gigita ka kabar addini ba bai sa baka halartar sallar jam'i ba to duk mutumin da yake cikin irin wannan hali wata falala gare shi wani matsayi gare shi cikin addini ina fata mun fahimci hoton abin sosai dan kar mu mun na fahimta ba yadda ya kamata ba wa khushunatul aish da kuma kaushin rayuwa wato rayuwa wadda take mai kaushi wadda ba ba ko mutum baya da wadatar ababen da yake son ya samu wadatar su yana son gida na kanshi amma yana gidan haya ko yana son gida mai yalwa amma yana gida mai matsatsi dakunan su sun yi masa kaɗan yana son ya ƙara aure babu hali ba inda zai sa da sauransu yana son ya ɗaki da turaka baya da turaka dole sai ɗakunan matansa yake bi yau yana can gobe yana can gurin duk fallasa ta kama shi cikin ƴaƴansa gobe yana ɗakin suwanci gobe jibe yana ɗakin suwanci wance yara sanar lissafin wani ɗaki kake kaga in kana turakar ka baka da wannan tonin asirin ko ba waliktisari al qalil da takaitawa a bisa ga ɗan kaɗan a bisa ga rabo kaɗan min al-ma'kul na abinci ta yadda mutum zai takaita abin akan abin da zai hana shi jin yunwa ko da kuwa bai kai matuka ba wajen daɗi wal mashrub haka abin sha ya samu ruwan da zai kashe masa kishirwa ko da ba zaki ko da ba mai sanyi bane wal malbus da abin tufafi ya samu abin da zai suturce al'aurarsa babu yabo babu fallasa ko da ba shi ne irin tufafin da ake yayi ake ketare ne da shi ba wa ma da waninsu cikin wa gairihi ma sai malamai masu sharhi suka ce kamar me tunda yayi magana akan al-ma'kul abinci wal mashrub da abin sha wal malbus da abin suturtawa to kuma wa gairihi ma da wani su kamar me kenan kalmar ka wato abin hawa kenan da kome bai yi maganar muhalli ba wal maskan wurin zama da kome idan mutum ya samu wannan cikin ya riga gama yawwa almanka a bar aure ina fata an fahimta wato mace abin nufi dai cikin waɗannan gaba ɗaya komai ya takaita bisa ga larura mutumin da ya takaita wa kansa bisa ga larura abin da dole sai an same shi a rayu cikin waɗannan ababen abin hawa ba lalle ne irin na suwani ba amma dai kana da shi zai gurgura ya kai ka unguwa ko ya kai ka wurin aikinka amma kila ba shine ke tare ni ba gida ba lallai ne ya wadace ka ba amma dai akwai shi sawa'un naka ko kuma na haya sannan abinci sannan abin sha sannan sutura sannan kuma matar aure ba lallai bane ba irin su wance amma dai kama dai kana da taka dai wanda dai ta rintse maka ido ta hana ka fadawa cikin zina ko da kuwa kenta bai kai matuƙa ba matsayinta bai kai matuƙa ba komai nata bai ba irin na can kololuwa bane ba amma dai kana da ita kun yi tarayya ku duka kowa za a ce yana da iyali ya ba ta za a ku fito a ga tawa ta fita kyau ba kunya ta kama ga ko ba gaba. kana da iyali ba wanda san me ke boye a gidanka musamman matan da kana kulle ni ma ina kulle shi ma ina kulle wa san wake gidan kowa kowa sai ya taba lazana shi ma mai iyali ne duk dai mace kan ai mace ce babu rabin mace to waɗannan su ne ake nufi wa hima min huzuzin nafs cikin bukatun zuciya huzuz jam'i na alhazzu alhazzu shine abinda zuciya ke so ko rabo ko kaso wa tarki shahawat da kuma barin kayan sha'awa wannan shine abin da babin zai karantar da mu قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية إلا من تاب وآمن وعمل وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا لعلكم يوم أفوى يوديكم ba wai shafaka ce zan yi ba amma gaskiya zan so ruwan zafi ba na sanyi ba don makogaro na da abin nan shago ne da kai ba gida ba gare ka ko matsalar ke na ka gani shine kuma dan da yi magana amma dai da Allah in an ji a taimaka min da ruwan zafi haka ba wai sai da madara ba kawai da ganyen shayin a ciki kofi ɗaya haka zai taimaka min makogaro na bana abin nan inda za a samu lemon tsami a yanka a ciki to zai fi kyau wannan ba shagwaba ba ce bukata ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salat wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya ubangiji ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai waɗansu mamaya suka maye min ba'dihim a bayan su suka maye gurbin a bayan waɗancan magabata din to su waɗannan mamaya a adaa'u salata sai suka tozalta sallah wattaba'u shahawat suka bi ababan sha'awa duk abin da zuciya ke sha'awa sai suka rika beye ma zuciya cikin abin da take sha'awa fa sawfa yalqawna gayya da sannu za su gamu da azabar ubangiji za su gamu da ukubar Allah ta'ala bisa ga hakan da suka yi illa man taba wa amana wa amila salihan sai fa wanda ya tuba sannan ya aikata kyakkyawan aiki fa ulaika yadkhuluna aljanna to irin waɗannan su ne waɗanda za su samu shiga gidan aljanna wala yuzlamuna shay'a ba za a zalunce su komai ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala yanzu wannan aya tana zargi akan wa waɗanda suka bi sha'awa dama malai yace wa tarki shahawati kaga wannan shine mahallu shahid cikin aya domin waɗannan mutane da suka maye gurbi sun zanto sun tozarta sallah kuma sun bi soye-soyen zukatansu duk abin da zuciya take sha'awar ta samu sai suka biye ma zuciya wajen sai an mallaki wannan abu ko ta hanyar da Allah ya shar'anta ko ta hanyar da Allah bai shar'anta ba shine wattaba'u shahawat sai Allah ya musu razani da cewa fa sawfa yalqawna gayya sai lalle za su gamu da uquba da sannu za su gamu da ukuba ko azaba illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yuzlamuna shay'a wannan aya tana cikin jerin ayoyi da ke cikin suratu maryam inda Allah madaukakin sarki ya lissafto annabawa daban-daban a jere da juna tun daga farkon ta ambaci annabi zakariya da ɗansa yahaya sannan aka kawo kisar na maryamu da ɗanta annabi isa alaihi salam sannan sai kisar annabi ibrahim wa zikru fil kitabi ibrahim sannan annabi musa wa zikru fil kitabi musa sannan annabi isma'il wa zikru fil kitabi isma'il annabi idris wa zikru fil kitabi idris duk waɗannan an ambace su da Allah ya gama lissafa su ce ula'ikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adam waɗannan da aka lissafa maka fa sune waɗanda Allah ya musu ni'ima ni'ima ta annabta min zurriyyati adam cikin zurriyar annaba adam alaihi salam wa mimman hamalna ma'a nuh da kuma tsatsan irin waɗanda muka ɗauka cikin jirgin ruwa tare da annabi nuhu alaihi salam cikin ƴaƴansu wa min zurriyyati ibrahim wa isra'il wa mimman hadaina wajtabaina haka daga cikin zurriyar annabi ibrahim alaihi salam da cikin zurriyar annabi Isra'il Isra'il shine annabi Yaqub alaihi salam wa mimman hadaina baina da kuma irin waɗanda muka shiryar da su ta farki na gari sannan muka zaɓe su da manzanci da annabci idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya sun kasance idan an karanta musu ayoyin ubangiji za su faɗi suna masu sujada suna masu kuka don jin tsoron Allah ta'ala to me ya faru fa khalafa min ba'dihim khalqun sai waɗansu mamaya suka maye gurbinsu cikin 'ya'yansu, cikin jikokinsu cikin tattaɓa kunnensu su da suka zo a madadin su bi iyayensu na da wajen hali na gari wajen ɗabi'a ta gari ba haka suka yi ba za'u salata farko sai suka wulakanta sallah sannan wata ba'u shahawat suka bi soye-soyen zukata to shine Allah ce fa sawfa yalqawna gayya illa man taba wa amana wa amila salihan فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إن جمع هذا الآية تابتو. وقال تعالى أبنجدي تعالى كميتي فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله ubangiji ta'ala ce fa kharaja ala qaumihim fi zinati sai ya fito a cikin mutanensa fi zinatihi cikin kwalliyarsa da adonsa wato wannan aya tana cikin ayoyin da suka kawo kisar qarun qarun wanda yana cikin banu isra'il sun yi zamani da annabi Musa alaihi salam ga wurtaccen attajirin da Allah ya baiwa kuɗi wanda Allah ce wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin wato mun bashi dukiya da makullan taskokin dukiyarsa kadai makullan kadai za ka iya samun karti arba'in majiya karfi ba za su iya daukar su taska kaza taska kaza domin al'usba wato adadi na mutane majiya karfi waɗansu malaman tafsiri suka ce mutum arba'in waɗansu suka ce saba'in waɗansu suka ce mutum goma adadi mafi kankanta da aka faɗa dangane da usba shine mutum goma to ko da a ce kawai mukullan taskarka mukullan ɗakunanka mukullan gidajenka karfi goma idan aka yi musu lotus ba za su dauka ba ai kaga gidajen na da yawa kofofin na da yawa abin da ke ciki kuma yana da yawa to shine fa kharaja ala qaumihi fi zinati ya fito cikin mutanensa yana cikin kwalliya da kawa da ado qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya irin waɗanda suke son rayuwar duniya da suka ganshi a cikin shiga ta kece ne ta a wuce sa'a sai suka ce ya laisa lana misla ma utiya qarun ina ma muna da irin abin da aka baiwa qaruna na dukiya ina ma muna da makamancin abin da aka bashi innahu lazu hazzan azim lalle kan shi ma'abucin babban rabo ne ta fuskar dukiya ta fuskar kuɗi wannan abin daga magamarin mutane suka faɗa kenan wanda suke lura da al'amura kawai a mafararsu amma ba sa iya hararo makarar al'amari ba sa kallon aƙiba ta al'amari kawai su yanzu suke kallo amma ba su san me karfe ba an fahimta ku? to masu ilimi wanda suke lura da aƙiba mai suka ce wa qala allazina utul ilma sai waɗanda aka bai baima ilimi suka ce wailakum kaitanku da kuke fatan a baku irin abin da aka baiwa qarun wai kun ganshi da kuɗi kuna fatan kuma Allah sa ku zama masu kuɗi irin sa kun ganshi da wadata kuna fatan wadata makamancin tasa wailakum kaitanku Sawabullahi, khairul liman amana wa amila saliha lada da ubangiji ta ala tattali a lahira shine yafi dacewa shine mafi alkhairi liman amana ga dukkan wanda ya imani wa amila salihan yazo yayi aiki na gari wato kenan abinda ma'abuta ilimin nan suke cewa shine da a baka dukiya da zaka yi ta ado da ita kana kafafa da ita da kuma a baka imani da aiki na gari wanne ne yafi imani da aiki na gari domin dukiya akibarta ba lalle bane ta zanto kyakkyawa amma imani da aiki na gari ko akibarsa kyakkyawa ce ko shakka babu domin saboda imani da aiki na gari ne aka da aljanna innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula wato an yi tanadin aljanna dan masu imani da masu aiki na gari da haka sai masu ilimi suka ce ku daina lura da kudinsa ku lura da irin aikinsa ku daina lura da dukiyarsa ku lura da irin aqidarsa da manufarsa a cikin rayuwa idan yana da mummunar aqida yana da mummunan aiki yana da mummunan hali kuɗi kawai ba za su tsayar da shi ba a ranar tashin kiyama thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wato lada da Allah ya yi tanadi shine fi alkhairi ga dukkan mutumin da ya imani ya kuma yi aiki na gari an fahimta ko wa qala ta'ala thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im ubangiji ta'ala yace sannan lalle za a tashe ku yawma idhin a wannan yini na kiyama anin na'im dangane da ni'imomi da Allah ya muku ubangiji ta'ala zai tambaye ku lalle za a tambaye ku dangane da ni'imomi da aka yi muku a ranar tashin kiyama to nan malaman tafsiri sun yi sabani waɗansu suka ce da mummunai aiki, waɗansu suka ce da kafirai aiki. ma'ana idan an ce da kafirai ake aka ce lalle za a muku tambaya game da irin ni'imomin da aka baku ranar tashin kiyama kaga tambaya ce ta kunyatarwa tambaya ta tursasawa tambaya ta wahalar da wanda ake wa tambaya din amma idan aka ce da mummune ake to tambaya ce ta yi wa bawa kidaya na abin da Allah ya bashi na ni'ima dan ya san irin karamcin da Allah ya masa ai na baka kaza na baka kaza na baka kaza kaga Allah na kidayawa bawa abin da ya bashi kenan an fahimta ko shine sun malatu su alunna yawma izin anin nayi wadansu malamai suka ce ayar ta shafi kowa da kowa ta shafi kafirai ta shafi mummune kowa za a tambaye shi dangane da ni'imar da aka ba shi illa iyaka ne zai iya bada ansa ta gari saboda imaninsa da aikinsa na gari amma kafiri ba zai iya bada ansa ta gari ba wanda za ta kashe shi amma kowa sai an tambaye shi wato komin kankanuwar ni'ima da Allah ya baka sai ya tambaye ka ranar tashin kiyama ya ka gudanar da ita to abin da wai mala yake nufi wajen kawo wannan ayar in ya zanto cewa dukkan ni'ima sai an tambaye mutum ita to da ni'imar ta zama mai yawa da ta zama kaɗan wanne zai fi baiwa ɗan adam damar ansa tambaya cikin sauƙi ta zama kaɗan to kaga shi ne falalar talauci ɗin da yake so shi <laughs> falalar talauci ɗin kenan ma'ana idan kai talaka ne kaga tambayoyin da za a yi ma ba su da yawa dan ni'imar kai ba ta da yawa a wurinka amma idan mutum mai wadata ne fa ni'imar fa tana da yawa kai talaka ka tashi daga sabon gari ka tsaya bakin bata kana jiran motar da za ta kai ka sauna ko ka tsaya yan kula kana jiran motar da za ta kai ka batirawa ko da wanau ko ka tsaya bakin bata kana jiran motar da za ta kai ka dorayi za ta kai ka fanshe kara talawa ina ne kai awa biyu kana jiran mota kaga ko wahala kafin ka je gida abincin ka yayi sanyi tuwon ka ya huce dan baka da food plus za a ajiye maka to kaga wanda yake mawadaci kuwa idan ba wannan motar akwai wannan idan ba wannan motar akwai wannan motocin ba ba ɗaya bace ba ba ba biyu ba wani uku wani hudu wani biyar shi tashi daban ta yara daban ta hajiya daban kuma ta hajiyar ma kuma kala kala ce kila ba guda ɗaya gare ta ba to kaga wannan yadda zai ansa tambaya kai kai ai dan nan ne ka kare naka kafin shi ai rabi kai ka kare naka tambayar to shi ne abin da ke nuna falalar talauci din amma fa yin akwai imani tare da mutum akwai sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala amma idan talaka ya zanto baya da imani ya ai wahala cikin wahala kenan talaka babu imani talaka ba tawakkali talaka babin Allah talaka ba biyayya ga manzon Allah talaka babu tawazu'u talaka mai girman kai a'ilun mustakbir da manzon Allah ya faɗa to wannan kuma kaga a nan duniya mutum yana can wahala kuma yaje lahira ta wahala Allah tsare wa qala ta'ala man kana yuridu al'ajila عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا وبنجي تعالى من كان يريد العاجلة duk wanda ya kasance yana son gidan gaggawa al'ajila abu mai hanzari abu mai gaggawa duniya kenan ajjalna lahu fiha ma nasha ma gaggauta masa abin da muke so fiha a cikin duniya din shi ma wannan din liman naridu ga wanda muka ga dama ba duk wanda yake son duniya ba bane zamu bashi sannan ba duk wanda muka bashi bane ba zai zanto abin da yake so ne muka bashi ta iyawa abin da kake so daban Allah ya baka wani abu daban ta iyawa kana son abu kuma Allah ya hana ka shi kasancewar kana son duniya ba lalle bane baka samu ko da ka aiki na a samu duniya din amma kasancewar kana son lahira lalle zaka samu lahira din in ka aiki na neman lahira kaga bambanci kenan ita duniya zaka yi ta nema ka rasa ko ka nema abu ka samu kishiyarsa ko wanda yake kasa da shi wannan haka yake to amma lahira kuwa idan ka nemi abu bisa ga tsarin da Allah ya tsara bisa ga hanyar da manzo Allah ya shimfada babu yanda za a yi karasa to kaga ko wannan yana nuna wato fifikon lahira kenan wato akan duniya wanda yake son duniya sai mu gaggauta masa abin da muka ga dama a ciki tunda shi duniya ce manufarsa ba ruwan shi da addini ba ruwan shi da lahira thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura sannan ko mu sanya masa wutar jahannama yaslaha yaje ya shige ta mazmuman yana abin zargi madhuran abin nesantawa daga rahamar ubangiji shine al-madhur ay al min rahmatillahi ta'ala al min rahmatillahi ta'ala daga tarada yatrudu ne wato wanda aka kora ko kuma madhura wato ah, daga dahara ya daharu daidai da kaza a ya kaza'u da hara ya da haru daidai da tsare da ya tsoro ta fuskar ma'ana idan an kori mutum daga ni'ima an kore shi daga ni'imar ubangiji ke Allah tsare mu wal ayatu fil babi kasiratun ma'luma ayoyin da ke cikin wannan babi suna da yawa kuma dukkanin su wato ainihin sanannu ne a can cikin kisan dan qarun kila abin da ya kamata mu fito da shi na wanda yake dangantaka da babil ya ce dan qarun ya fito cikin kwalliya cikin ado mutane yan taron yoyoyo yan inna ruzu sai sai burge su sai suka ce ya laita lana misla ma utiya qarun ina ma muna da abin da aka baiwa dan qarun masana masu ilimi sai suka ce wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan ai ladan da Allah ya tattali shi yafi alkhairi ga wanda ya imani da aiki na gari sama da dukiyar da aka baiwa dan qarun to idan ka bi karshen kissar shine dan karun din ne karshe dai duk da wannan dukiyar ta ci tun da ya rayu akan hali na fasadi na barna sai ubangiji ta ala dan marashi bai kyakkyawan karshe ba tun anan gurin kafin ma a je can lahira tun anan duniya Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin sai muka rufta kasa da shi da gidansa da ya gina yake alfahari da shi duk muka rufta su cikin kasa fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah ba ya da wata tawaga ko waɗansu jama'a waɗanda za su iya tsare shi daga azabar ubangiji su taimake shi wa ma kana min al-muntasirin ko ba zai iya taimakon kansa ba kaga akibar abin kenan wato kowane irin abu ana kallon mai akibarsa ba wai kawai farkon abu mutum ke kallo ba ai da mutum yana kallon farkon abu baya kallon akiba to sai zanto sa kamar turagon tunani ne sa kamar tunani ne na ragon layya ragon layya da aka so shi aka sashi a turke aka kawo dusa da harawa sai ɗauka gata ake mishi bai san ba su wanda suka bashi ne suke wa kansu gata an bayin da ku wan aisha radiyallahu ta'ala anha ma shabi'a alu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min khubz sha'irin yawmayn mutatabi'aini hatta qubida muttafaqun alayhi وفي رواية ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض an karɓo hadisi daga ummu na Aisha Allah shi kare da a ta tace ma alu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su ba min khubz sha'irin da gurasa ko alkubus din da aka yi da abin da ake kira sha'ir wanda yake dangin kayan abinci ne cikin abinci masu kima a wurin larabawa a da abu ne mai kima da haka gurasa da aka yi da sha'ir tana da bambanci da gurasar da aka yi da wani abu to manzo Allah iyalin gidansa ba su taba koshi ba da gurasa da aka yi da sha'ir yaumaini kwanaki guda biyu mutata bi aini a jere da juna ba su taba samun wannan damar ba ma'ana za su zai iya wa yau sun ci irin wannan gudasan da aka yi da sha'ir amma gobe kuma ba za su samu ba su samu kwana biyu a jere juna iyalin manzo Allah ba su taɓa samun wannan ba wa fi riwayatin a wata riwaya ma shabi'a alu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam منذ قدم المدينة min طعام البر iyalan gidan annabi sallallahu alaihi tun da ya zo madina ba su taba koshi ba min ta'amil burri da abincin da aka yi da alkama talata layalin tiba'an kwanaki guda uku mabibita juna hatta qubida har ya zuwa lokacin da Allah karɓi rayuwarsa wato a wancan riwayar an ce kwana biyu a wannan riwayar an ce kwana uku sannan a wancan riwayar tana magana ne cewa tun da suke ba su taɓa ƙoshi da wato gurasun da aka yi da shi ba a kwana guda biyu sawa'un a maka ko a madina amma a wannan riwayar ta ce mun zuwa qadimal madina tun da ya zo madina to tunda sai tunda ya zo Madina wannan ya nuna a Makka kila ya taba sun taba samun haka amma da aka zo Madina ne ba su samu ba har ya zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa an fahimta ko to ka kaida ta larabci idan an ce alu Muhammad iyalan gidan Annabi Muhammad ma'ana sa ne ba su taba koshi da gurasan sha'ir ba ko kuma abincin da aka yi da alkama tsawon kwana uku a jere shifa? ina fata mun fahimta hadisi yana magana akan wa alu muhammad iyalan gidansa to shi din fakaran kansa eh ma'ana shi yana samun gurasa ya ci su iyalan gidan ne ba sa samu shi da su gaba daya wato ka'ida ta larabci idan an ce aluwa ne iyalan gidan wane to ana nufin shi mai gidan da su amma in an ambace shi shi kadai to ba lalle bane iyalan gidansa su shiga ciki amma in an ambaci iyalai to shi mai gidan yana ciki ka'idar larabci ke an gane ko Allah ce wa laqad jaa ala fir'auna nuzur hakika masu gargadi sun zo wa iyalan fir'auna ah da masu gargadin suka zo iyalan fir'auna kadai suka yi wa wazi ko hadda shi fir'auna hadda shi fir'auna illa ala lutin najjaynahum sahar sai iyalan gidan lutsu ne kadai a zaba wata kama su ba su kan mun tsamar da su da asussu bahin fari shine bi sahar mun tsamar da su a lokacin da ake yin sahur ko lokacin asubahin fari to da Allah ce illa ala lut illa ala lut sai iyalan gidan lut ma'ana to shi annabi lut sun fa shi ma yana ciki wato dai ku dauki wannan a matsayin ka'ida don lokacin da aka ce alu fulan wato iyalan wane to shi ma wannan wanan ya shiga ciki amma idan an ambace shi shi kadai to ba lallai bane iyalansa su shiga ciki sannan kuma a nan gurin ana magana akan alu muhammad lokacin da aisha take wannan magana ta ce alu muhammad da suwa take eh matansa matansa da 'ya'yansa waɗanda suke zaune cikin gidansa da matansa da 'ya'yansa da suke zaune cikin gidansa kaga anan wannan ita ce babbar hujja kan cewa matan annabi suna cikin me suna cikin alul bait ba kamar yadda yan a suke kokarin fitar da matan annabi daga cikin alul bait ba dan lokacin da ake wannan maganar kafin wannan hadisin ya gaskata akan Aliyu da Fatima zai gaskata ne akan wa akan Aisha da Hafsa da sauran ummahatul mu'minin gaba daya tunda lokacin nan Aliyu yana gidansa Fatima tana gidan Aliyu ko ba haka ba da haka duk da suna cikin alul bait amma ba wai a gidan annabi suke zaune ba shi yake ciyar da su annabi yana ciyar da iyalansa ne matansa kadai matarsa tana gidan aure mijinta ke ciyar da ita to kaga anan gurin ana magana kan waɗanda annabi ke ciyarwa da haka dai kwakwarar hujja ce bisa ga cewa matan annabi suna cikin ahalinsa sallallahu alaihi wasallam dukkan wani yunkuri na fitar da matan annabi daga cikin alul bayt to kokarin mukabara ce da kin gaskiya haka kawai bayan ta riga ta bayyana ga mutum Allah tsare mu وعن أروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم qalat al aswadan at-tamr wal ma illa annahu qad kana li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min al ansar wa kanat lahum mana'ihu wa kanu yursiluna ila rasulillahi sallallahu min albaniha fayasqina muttafaqun alaihi to kanga a cikin waɗancan riwaya guda biyu daga ummu na Aisha ana nuna da yadda manzo Allah yake cikin rayuwa wadda take ta ƙasa a rayuwa ta fuskar duniya ina fata mun fahimta a ce abincin da aka yi da alkama ba a taɓa yin kwana uku a jere ba a gidan annabi tare cewa shine afdalu khalqin lahi ala al-itlaq mahallu shahid cikin hadisin kaga annabi ya rayu ne cikin me cikin karancin abin hannu karancin abin duniya sannan kuma inda a ce wani hali da ba wannan ba shi ya fi zama alkhairi gaba wato da Allah ya zaɓawa annabi wannan halin amma tun da ya bar shi a cikin wannan sai ya nuna wannan din shi yafi falala shi yafi daraja ina fatan mun fahimta fiqhun imamu ah, nawawi kenan dangane da hadisi to kuma mu karanta wannan hadisi ko mu gani wannan hadisi an karbo shi daga urwa urwa ibn zubair shi kuma ya ji daga aisha wato kanwar mahaifiyarsa ummu na aisha annaha kana taqul ummu na aisha ta kasance tana cewa wallahi yabna ukhti in kunna lananzuru ila al-hilal ce wallahi mun kasance mukan kalli wata lokacin da ya fito yana jariri har ya zo ya shuɗe summal hilal wani watan ya sake fitowa yana jariri ya shuɗe summal hilal wani watan ya sake shuɗewa salasatu ahillatin fi shahrayn watanni guda uku cikin wata biyu <laughs> me take nufi da watanni guda uku cikin wata biyu wato fitowar wata din kenan lokacin da kaga na farko kamar misali a ce kaga shawwal kaga ramadan a a kaga sha'ban kaga ramadan kaga shawwal watan sha'ban da ka gani an je karshen su sai ka game ramadan an je karshen ramadan sai ka game to daga wannan sha'ban din zuwa karshen ramadan wata nawa ne amma kai wata nawa ka gani da idanka to shine abin da take nufi salasatu ahillatin fi shahara ina jin kowa da ya gane wannan yauwa dan wannan ka ganshi ne wancan ka guda biyan farko duk ka gansa a me farkon su na ƙarshe kuma ka ganshi a me a farkon abin nan dinsa waɗancan wanda tun da na ƙarshe ka ganshi a farkon sa ne kaga su waɗancan sun riga sun wuce saboda haka wannan kuma shi yanzu ka ganshi bai riga ma ya ko kwana ɗaya ba kaga zaman to salatu ahillatin fi Ta harai ne. wato kenan watanni guda uku cikin biyu Ta ce waɗannan watanni sa iya wucewa tur wa ma da fi abiyati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam nar ba tare da an kunna wuta a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba me take nufi da kunna wuta nan girki dora girki amma ai ana kunna fitila da daddare ba wannan take nufi ba ita dan wani zai ce ah to a cikin duhu ake kwana a gidan annabi ba a kunna fitila da haka kuma sunna ne yanzu kar kunna fitila ka san wani zai iya samun rudin kwakwalwa ya fahimci haka kuma yace sunna ce a je a yi <laughs> to abinda wannan ke nufi ma'ana ba a kunna wuta wanda za a dora girki abinda yasa zaka fahimta ka shi wanda yake magana da ita ya san haka take nufi qultu sai nace da ita ya khala ya yar uwar mahaifiyata fama kana yu'ishukum to me ke rayar da ku a gidan an yi wata biyu ba a ɗora girki ba me kuke ci ku rayu kalat sai ta ce da shi al aswadani baƙaƙe biyu at-tamru wal ma dabino da ruwa su ne kadai abincin mu a gidan wata biyu to ka duba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ai wata biyu ba abinda ake ci sai dabino da ruwa tare cewa shi ne mafifici cikin halittar Allah gaba ɗaya. yanzu matan mace ce za ta iya juriya wannan a wata biyu ana cin da dabino da ruwa sati biyu mako illa annahu qad kana li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam jiranu min al ansar sai dai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da makwabta cikin mutanen madina jiran kenan wa kanat lahum sun kasance suna da awaki wa kanu mursuluna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min albaniha sun kasance tunda sun san halin da annabi ke ciki sai su rinka aiko masa wani abu na nonan wannan awaki din fa yaskina sai rinka shayar da mumu mu iyalinsa ya zanto shine abincin mu tace in ma dai mun samu wani abu wanda ba dabino ba ruwa ba to irin wannan ne in ba dabino da ruwa ba to sai fa in makwabta da suke taimaka annabi da nono na awaki sun aiko masa to kenan wannan ko sai mu samu wani sabon yanayi kenan a gida an fahimta ko to a cikin wannan hadisi ya kamata mu kalle mun dai gane dangantakar hadisin da me da babi ko mun gane dangantakar hadisin da babin wato dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin hali na rashin wadata tunda za a yi wata biyu tur ba a tare da an girki a gidansa ba ai kowa ya san cewa ba wadata ce ta kawo haka ba rashin wadata ne ya kawo haka sannan da tace illal aswadani ba mu da komai sai al aswadani wato ruwa da dabino to a cikin wanne ne bakin yawa dabinan madina baki ne akwai dabino da ake kira al'ajwa dabinan mutanen Madina wanda manzo Allah ya faɗi shi cikin hadisi yace cin guda bakwai kowace safiya yana maganin sihiri in ka samu wannan lafiyayyen dabinan da safe kafin ka ci komai ka karya da guda bakwai yana maganin sihiri ina fata an fahimta wannan darasin hadisin manzo Allah amma dole sai al'ajuwa ba kowane gama garin dabino ba al'ajuwa din za ka ganshi baki ne ko mataki mataki ne idan ka je ma wurin masu sayar dabino da ka ce al'ajuwa za ka ga cewa kudin kilo ɗinsa daban za ka ga wani dabinon kilo ɗaya ana maganan riyal biyar wani riyal goma sai ga al'ajuwa wani lokacin ya kai riyal hamsin riyal tamanin ma wani lokacin kilo ɗaya to wannan shine al'ajuwa wanda shine dabinan madina wanda manzon Allah ya ce asalinsa daga aljanna yake asalin su daga aljanna yake da nassan hadisin manzo Allah to da kai da mutum ya je umra yana da kyau abinda babu a garin ka ba sai ka dan rika ci ba ka je umra ko aikin haji sai dai kuma da yake mutanen mu so suke su makale kudin su kuma al'ajuwa dan akwai karin kudi a kai to amma dai ga falalarsa ma'ana dai wannan dabinan shine al'ajuwa to kaga shi launin sa ai baki ne to shi ruwa ba dan baki bane shi aka sa masa abin nan sai aka sa an danganta ruwa da baki dan makautaka da dabinan sai ya ce al-aswadani kamar yadda za a ce al-qamarani ana nufin mai rana da wata kamar a ce al-umarani ana nufin abubakar da umar kamar a ce al'isha'a ne ana nufin salatul isha da salatul maghrib ai ka guda ɗaya ce isha ɗin, amma an riskar da ɗayan da ɗayar min babin taklif wato sai aka siffanta ɗaya da siffar ɗayar min ajin mujawara saboda makautaka da ke tsakaninsu da juna ina fata an fahimta sannan wani abu na fadakarwa haka a cikin hadisin da cewa ma uki da fi abiyati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam narun ba tare da an kunna wuta a gidajen annabi ba abiyat jam'i na me na bai, jam'i na bai ya zama gidaje kenan wato sai wanda ya nuna cewa matan annabi a gida ɗin suke ko kuma kowace gidanta daban kowace gidanta daban kowace gidanta daban kar ka manta kuma fa annabi talaka ne amma kowace gidanta daban a'a zai fi dai zaman lafiya ba ta dai maka wai hakan ya zama wajibi mutum ya yi a cikin rayuwarsa ta aure taya ba amma yana da hali yayi masa daban-daban zai fi zaman lafiya ko gida ɗaya ne ai zaka yi daban-daban wannan ga ɗakinta ga falanta ga ban ɗakinta ba ta haɗa komai da waccan ba waccan ma ga ɗakinta ga falanta ga ban ɗakinta ba ta haɗa komai da waccan ba kila akwai babban falo na kowa da kowa a gidan sannan akwai katon kicin na yanzu a abincin gandu na kowa da kowa amma dole da ta yi kayan kwalama tana dan karamin kicin da ta dan kankani wannan idan kai haka za a samu zaman lafiya in kana da hali in baka da hali ka hakura shine kawai maganar ko ba haka ba dan manzo Allah ya ya abin nan su kowace gidanta daban sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma ya danganci rayuwar mutum wannan baya cin karo da talauci tunda in aka ce gari kawai ne ko ba babban birni ba kaga ai flotil gashi nan yankin iyaye da kake so a birni ne wannan magana take wata babbar magana da sai an yi kaza sai an yi kaza a takaice dai in mutum yana da hali idan yayi gida daban-daban to kila za a fi samun zaman lafiya in shi adali ne zai tsaye adalci sosai da sosai in kuma baya da hali ya haɗe su to shi kenan abinda da ake so mutum ya yarwata wa iyalansa gurgurdan yadda zai iya gurgurdan yadda shi ma zai more shi ya ji daɗi so su ji daɗi amma ba shi a wahale ba so a wahale me kai a wale su a wale ga su uku ko su hudu ko ban daki ɗaya gare su a gida sai ana layi da safe na kama layin ban daki ina amfanin wannan ko mutum yana da wadata yadda mutanen mu suke gina sai mutum ya zuba gida ya zuba dakunan ruwa sai ya wani dan karamin ban daki can a lungu mai dan karamin wando da rana ma sai ka kunna fitila a ban daki to ko mutum yana da wadata ina amfanin kuɗin ka me zaka yi da su lahira ake zuwa da su ba nan ba za a ci a more a yi sallah da salati da istighfari shikenan a mutu kuma a shiga aljanna shi ne fa kawai abin da za a yi amma kai ta tara su jama'a malan wa'addada ya hasabu anna malahu akhladahu Allah samu gane وعن أبي سعيد وعن أبي سعيد المقبري المقبري عن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم شاة كودك أكون أبو درسو إن قال فتكروا أتمنى mana منائه eh, da ta ce manzan Allah yana da waɗansu makwabta cikin mutanen Madina suna da abin da ake kira mana'ih mana'ih jam'i na kalmar almaniha almaniha ita ce akuya da mai ita zai baka da ita lokacin da hantsarta take cike da nono ya ce ka yi ta sha idan nonon ya ƙare ka dawo da akuyata sukan yi haka dan karamci a daidai lokacin da galibin abincin rayuwarsu suna dogara ne akan mai, nono na dabbobi dabino sai kuma abin da aka je aka yi farauta aka samu saboda zama ne na wannan to sai zanto ba kowa ke da dabbobi ba masu dabbobi sai su rinka yin karamci ga wanda bai da dabba idan ya duba cikin garken sa ya ga akuya mai hantsa sai ya dauke ta sai ba makwabcin sa ya ce yi amfani da nonon har zuwa lokacin da zai kare ka dawo min da akuya ta to kaga wannan karamci ne to kaga ana akwai wani taimakekeniya da juna don lokacin da zaka je ka yi amfani da nonon har ya kare kila kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ko na makamanta haka gurgurdan me ake yawan tatsa to kai ma a cikin wannan kwanakin ai kuma dole za yi me za ka yi kiyo kaga ai ko ba zai ce ga harawa ba kai kuma kai za ka nemo harawa da za ka bata kaga an yi at-ta'awun taimakekeniya da juna to irin wannan awakin su ne jam'in sai a ce mana'ih idan guda ɗaya ce maniha idan ka duba kamus haka za ka ga yadda bayanin yake nan an karɓo daga Abu Sa'id al Makaburi, an Abi Huraira daga Abu Huraira Allah ya kare da gare shi annahu marra bi qawmin bayna aydihim shatun masliya Abu Huraira ya wuce daura da waɗansu mutane a gabansu ga wata akuya ga sassa ita ce masliya fa da'auhu sai suka kira shi fa aba an ya'kul sai ya ƙi ci yace shi ba zai ci ba wa qala yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ad-dunya wa lam yashba min khubz ash-sha'ir annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo duniya ya fita ya barta ba tare da ya taba koshi da gurasar da aka yi da sha'ir ba ni yanzu ku zo kun bankare akuya kuna gasa ku ce in zo in ci ni ma na haƙura. na haƙura da irin rayuwa da manzan Allah ya yi ba zan ta ba rawahu al-bukhari wannan hadisi imamu al-bukhari rawaito shi to wannan idan mutum ya bar wannan da nufin haka annabi ya rayu yana da lada da kuhura yana da lada akan wannan amma mutum ya bar wannan da nufin ya haramta wa kansa to wannan bai halatta ba tunda Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah al-kadhib mutum ya haramta abin da Allah ya halatta wannan bai halatta ba amma mutum ya guje wa abu dan fatan samun wanda ya fi shi matsayi wannan babu komai akai sannan inda yunwa za ta kama shi kuma kaga ai Allah ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kanku da yunwa ko wahala a ya san yana da wani abin da zai ci wanda yake kasa da darajar wancan kuma yana ganin wannan dan zai ƙara tara masa falala a lahira shi yasa sai haka shikenan ina fatan kun fahimta wannan hadisi Imam Bukhari rawaito shi مطليه بفتح الميم اي مشويه mashwiya wato wadda aka gasa وعن انس رضي الله عنه لم ياكل النبي صلى الله لم ياكل النبي صلى الله عليه واله وسلم على خوان حتى مات وما اكل خبزا مرققا حتى مات رواه البخاري وفي روايه له wala ra'a shatan samitan bi ainihi qattu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi an karɓo shi daga Anas dan Malik Allah shi kare yadda a gare shi Anas dan Malik yace lam ya'kulin Nabiyu sallallahu alaihi wasallama ala khiwanin tunda annabi yake bai taɓa cin abinci ba akan khiwan khiwan wani abu ne mai kama da teburi amma ya fi irin wannan teburi na al'ada da muke sa a gaban mu yanzu yana da tudu haka ta yadda yana daidai da bakin mutum kawai sai dai rika tura abinci yana shiga bakinsa to waɗansu daga cikin shugabannin laraba suke irin wannan don sun girman kai ne wai su duka haka wajen cin abinci sun fi ƙarfin dukawa sai dai su kawo abin daidai sai tambakin su kawo ana ɗan turo shi yana faɗowa haka to shi ne kawan shi ne ana tsammalin yace tun da manzo Allah ke bai taɓa cin abinci kai irin wannan ba to sai nuna cin abinci a kai irin wannan abin yana da kyau baya da kyau don haka bai kamata muke wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata tunda annabi yake bai taba cin gurasa mai taushi ba har ya mutu wato galibin gurasa da yake ce busasshe busasshe ce to kako gurasa da mai taushi da busassa wacce tafi daɗi mai taushi to irin ta manzo Allah saboda gudun duniya yakan guje mata sai ci wacce wadda ba mai taushi ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi wa fi riwayatin lahu wala ra'a shatan samitan bi ainihi qattu a wata riwaya ta Anas din wato tunda annabi yake bai taɓa ganin akuya da aka gashe ta da fatar ta ba da idansa tunda yake wato sukan yi wa akuya wani salo a da dan an riga an yanka ta an fahimta ko to gashin jikinta gaba ɗaya sai a fitar da shi ta hanyar kankarewa da wani abu sai kirginta sai a bar shi da nama to sai a feɗe ta haka kawai a raba ta a haka a bankare ta sai kawai a haɗa itace sai kenan sai a gashe ta a haka to wannan shi abinci ne mai kima a wajensu wato idan mutum har yayi wannan to ya isa kenan a cikin larabawa to shi annabi saboda gurin duniya shi bai ma taba ganin wannan ba sai dai da an ce an yi ba ma ya ci ba sallallahu alaihi wa sallam gani bai taɓa ba shine shatan samir ashatu samir wato akuya wadda take sami ita ce wadda aka gashe ta tare da kirginta a jikinta bayan an fitar da mai gashinta bayan an kankare gashinta وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يقوني با za ta ƙonu da wuta amma tana fararta wato ta gasu amma kuma gashin bai canja mata launi ba to irin wannan ita ma abinci ne na ɗabaka ta sama cikin mutane wato yan aji na sama cikin mutane ajin masu nauyi ba ajin kasa kasa ba to su irin wannan gurasan ba sai dai annabi ya ji labarin ta ganin ta ma bai taɓa yi ba kun gane ku hatta qabadahu Allah har Allah ya karɓi rayuwarsa qila lahu sai aka tambaye shi Sahal bin Sa'ad hal kana lakum fi ahd Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manaqib shin a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuna da kayan surfe manakhil abin da ake amfani da shi da jam'i na munkhal ko munkhul al munkhul ko al munkhal abin da ake amfani da shi dan surfe abu a fitar da dusarsa ina fata an fahimta da aka ce shin a lokacin annabi kuna da kayan surfe kuwa da za ku surfe dawa ko masara ko sha'ir don ku fitar da dusarsa qala sai ce ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam munhalan tunda annabi yake bai taba ganin kayan sarfe ba min hina bata'asahu Allah tun daga ranar da Allah ya aiko shi hatta qabadahu Allah ta'ala har Allah ya karbi rayuwarsa فقيل له sai aka ce da shi kaifa kuntum ta'kuluna sha'ir ghayra mankul to ya kuke cin sha'ir ha kuke ci ba sarfewa da dusarsa da komai qala sai ce kunna natahanu Abin da muke nike shi muke yi a haka ko mu dake shi a haka idan muka daddaka shi muka daddaka shi a haka sun wanan hukuhu sai mu zo mu bushe shi kuma fa ya ma tsara abin da iska ta ɗauke ya riga ya tafi wa ma bakiya da ya rage a ƙasan kuma na sai mu jika shi da ruwa ya zama abinci kaga abincin masu gudun duniya kenan wato ba sai an kai sulfe ba an yi kaza an yi bakate sannan a zo a kai nika a yi lukui lukui duk ba haka bane wannan duk ba lokaci رواه البخاري الإمام البخاري رويته قوله النقي لفظ النقي ده في سكين حديث ما يجي نفي هو بفتح النون وكسر القاف إذا كوا نون فتحة قاف كلمة كسرة وتشديد الياء ياء كلمة شدة huwa al huwara shine wato wato gurasa wanda take fara wa huwa shine kuma ad-darmak a wani larabcin ana kiransa ad-darmak qawluhu sarrainahu da yake sarrainahu huwa bisa'in musallafa da sa mai digo uku a sama thumma ra sannan ra mushaddada wanda take da shadda akan ta thumma ya'in musannatin sannan ya kuma wanda take mai digo biyu a ƙasa min ta thumma nunun sannan nunun ai balalnahu wa ajannahu abin da ya rage ɗan sai mu duka shi da ruwa sai mu kwaba shi wato yi kulli na wanda za a yi gurasa da shi ko wanda za a yi wani abincin da shi abin da yake nufi ma'ana dai ba ba sai sun tsaya sun surfe ba ku ba kuma sai sun tsaya sun nika shi yadda zai gari ya yi taushin ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة daga Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wata rana ko dai da daddare ko da rana fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhu sai kawai yake tibis da Abubakar da Umar akan hanya fa kala yace da su ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'a me fito da ku daga gidajen ku a yanzu a wannan lokacin kala sai suka ce alju'u ya rasulullah ce wallahi yunwa ce ta fito da mu daga gida kala sai annabi ce wa ana wallazi nafsi biyadi la akhrajani allazi akhrajakuma yace wallahi ni ma ina rantsuwa da wanda rina ke hannunsa abin da ya fito da ku shine ya fito da ni daga gidana sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suka ci karo da manzo Allah a cikin wannan hali wanda a wannan lokaci a duniya babu wanda ya fi su matsayi annabin ne ya fi kowa matsayi sai sauran annabawa a cikin mabiya annaba kuma ba wanda ya fi abubakar matsayi ba a tara rajulan min al a kala sai manzo Allah ce su kuma ku tashi fa kama ma sai suka tashi tare da shi fa a tara rajulan min al ansar sai suka je gidan wani mutum cikin mutanen Madina fa idza huwa laysa fi baitihi sai suka tarar ko baya gida falamma ra'atuhu mar'a yayin da matar mai gidan ta ga manzon Allah qalat sai ta ce marhaban wa ahla lale ka tarar da gidanka wato a larabci idan an ce ahlan wa sahlan wato takaice kalma ne suna nufin cewa um, wa sahlan ko ma'ana nazalta ahlan wa wajenta sahlan ma'ana ka sauka ga ahalinka sannan kuma ka sami yanayi mai sauki ma'ana da duk abin da kake jin tsoro na damuwa mu ba za ka samu a wajenmu ba ma'ana ba wata fargaba a cikin zaman ka tare da mu ne dai sun su takaice kalmar kawai sun su ce wato um, ahlan wa sahlan an gane ko wato wajenta ahlan wa halalta sahalan sahlan ko na makamancin haka tace madalla lalai da waɗannan baki fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce aina fulan ina wane qala sai ce zahaba yasta'zibu lana alma ya tafi je neman wannan ruwan dadi wato wanda ba mai zartsi ba kenan suna cikin haka idza ja al ansari sai wannan bakon sai wannan mutumin Madina ya dawo ya samu ga annabi da sayyidina Abubakar da Umar suna magana da matarsa suna tambayar ina yake fa nazara ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa sahibai sai ya kalli annabi da sahabbansa biyun nan tun maƙala. yace alhamdulillah ma ahadun a yawma min. adyafa minni yace Allah a yau babu wani mutum da yake da mafiya ƙimar baƙi irina mafiya darajar baƙi a ban kasa irina na nan take sai ya tafi da gaggawa fada'ahum bi izkin sai ya zo musu da wani reshen dabino ko tsalle ya karyo shi ko jeho shi ya oho fihi Busurun wa tamrun wa rutabun da busur da tamr da rutab dukkansu dabino ne sai dai ya danganci zango zango da dabino ke samun kansa dan a samu suna busur akan ce masa busur irin sabon fitowa wanda rabi ya nuna rabi bai nuna ba zaka ji kana cin shi danye danye haka bai nuna gaba ɗaya ba da zaki zaki da bauri bauri da waɗansu sukan so su ci abu a haka ka san wani ko gulin da ya fi so ya ci shi danye danye tamr wanda ya riga ya nuna har ma ya bushe amma rutsaf wanda ya riga ya nuna lugub amma kuma da damshi a jikinsa bai bushe ba shine rutsaf ma'ana yana ganin ya kawo musu kala ɗaya bai burge ba bari ya kawo musu kala uku idan ya so su ci wanda suke so ka karshen karamci ke wato in dai da hali ba wai takallufi zaka yi ba ba dora kanka nauyi zaka yi ba bakonka ka karrama shi da nau'in abubuwa daban-daban yana da daɗi kar ka yi abin na alfahari don ka buɗe masa ido an buɗe masa ido ya rasa ma me zai ci ya ce. a ba haka ake ba ba haka ake ba ka san mutanen mu suna da irin wannan haska fitilar abinda za ka yi shine karamci ga wannan ga wannan ga wannan ko abinci da kai kala ɗaya idan ka miya kala biyu sai ka ka burge ka ce kawai ka yi tuwo na masara ko na dawa ko kuma ka yi tuwo na abin da ba saba yin tuwo shi ba kamar ka yi tuwon alkama ba saba yin tuwo shi ba miyar kai kala biyu ga kuka ga kubewa ko ga danyar kubewa ga kuka sai ka burge Ka ba wani kuɗi ka kashe ba idan kai wanda kyakkyawan niyya ka sanya wannan farin cikin a cikin zuciyarsa sai Allah baka lada mai yawa wanda baka tsammani. Wala tunan kana da hali ga su ga wani abu ga wani abu ga wani abu. sai ga ka hada abubuwa da zaka samu lada da yawa da haka sai zo musu da dabino da irin wannan kala kala dan saboda su samu yanayi wanda ya kowa ya ci abin da ya fi sha'awa qala sai ce kulu da Allah ku fara cin wannan mana wa akhadha almudiya sannan kawai sai sai ga ya dauki wuka ya tafi garki faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce da shi iyyaka wal dan Allah kar ka yanka wanda take shayar da yaya kar yanka mai yara ƙanana da suke shayar da su nemo da ba ba ta da yaya nemo da ba mai nono ba domin dabba mai nono a wurin makiyayi ai jari ce ita ba sai manzon Allah tun da shi za a yi wa karanci sai baya son ya kure bakansu da yawa wai laraba suka ce idza kana akuka asalan fala talaqhu kullahu idan dan uwanka ya zama zuma to karka tande gaba daya ka dalla saka bari kuma wata rana sai kai ka sake sallah amma idan ka tantai gaba ɗaya ma'ana ka ƙure shi kenan wata rana sai ga an ganka ana jin kunya ana ɗan kaucewa da mutum ya ganka sai ɗan yi haka sai ka wuce ya tashi saboda kai mai ƙure mutane ne mai nauyi ne kai wato wannan ya nuna min wani abin nan ka san larabawa suna da wata al'ada idan kana zaune a kasar su na su dandanda mutum ya ganka in kun saba ya ce faddal irin zo mu je gida ko a sha shayi ko a sha abinci zai ta matsa maka musamman irin yan sunan kace zana billahi alaik to waɗansu ɗin da gaske suke yi waɗansu kuma a'a ya zama al'ada ne ma kowa ma tashi haka yake faɗa ila idan ka kira mutum goma ba za ka samu ɗaya je ba san san san kowa yana ji da karamcin cewa ba yana ganin ba dole bane ba amma dai suna da irin wannan faddal faddal da shi waɗansu eh, mutanen mu na nan gurin an je an sha ruwa da magariba irin da azumin na anuri sai wani balarabe ya ce musu faddal to shi kuma ya faɗa ne da irin fadal ta yan sudan irin saboda ka ce ah, alhamdulillah alhamdulillah wala sai suka bi shi <laughs> aka je aka ci abinci dai haka dai aka cinye girkin gidan gaba daya washe gari sai suka sake dawowa masallaci shi kuma ya gaza sai sake ta faddal suka sake masa <laughs> to shi ka ka'idarsa inda ya gamsu sai ya faɗa su ko ba sa iya cewa a'a shi kenan to nan dai da aka ce musu faddal suka je a karo na uku yace wallahi dan uwa muna jin da gobe kila za mu yi tafiya kage gobe ko kun zo ba za ku sayo ba za mu bar gari to kaga a nan gurin hakikanin gaskiya wato shi ne basaukin ne yake ce musu haka kaga an ba haka ba gobe dawo za su wannan kaga duk wanda kai haka to ka kure shi da yawa to yana da kyau mutum ya zo yana da kara wani lokacin ba ko kana son abu ɗin sai ka ɗan kawar da kai saboda idan an baka yau wata rana aka baka to kuma sai ka bari sai bayan wani lokaci amma idan kullum kai ta rabowa ana ganin ka ana ganin ka sai a rika buya saboda kai Allah ko wata rana ma idan abin ya kai makura sai a faɗa masa bakar magana to sai ka kasanta to bai kamata dan adam ya zama haka ba. manzo Allah ce iyyaka wal halub al halub dai dabba wanda take da nono take shayar da yaranta fa zabaha lahum sai je ya samu dabba guda ya yanka musu ya kawo aka gashe ta fa aka lomi na shafi annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar suka ci wannan akuya wa min zalika al-izki suka ci daga wannan wato reshe na dabino da ya kawo wanda ya kunshi nau'ika na dabino guda uku busur da tamr da Rufa wa sharibu suka sha ruwa suka koshi falamma an shabi'u wa rawu yayin da suka koshi da abinci kuma suka koshi da ruwa wato so a cikin larabci komai akwai hikima sai da an ce shabi'a to ya koshi da abinci kenan an gane ko idan an ce irtawa kuma ya koshi da ruwa kenan kowane koshin sunansa daban saboda larabci yana da kalmomi da yawa falamma an shabi'u yayin da suka koshi da abincin warabu kuma suka koshi da ruwan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace alju' a sai ce li Bakar wa umar ya faɗa abubakar da umar ya wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa la tus'alunna an hadha an-na'im yawm al-qiyamah sai an tambaye ku wannan ni'ima a ranar tashin kiyama cewa kun bayar da godiyarta ko ku bayar da godiyarta ba akhrajakum min buyutikum al-ju' abin da ya fito da ku daga gidajen ku shine yunwa thumma lam tarji'u hatta asabakum hadha an-na'im sai gashi ba ku koma gida ba har sai da wannan ni'ima ta ci karo da ku a hanya lallai sai an tambaye ku game da wannan ranar tashin kiyama rawahu muslim kuma ranar tashin kiyama